mai kasar daular musulunci ta amfana da su kenan to shine shi a samu ushura ushuri ushuru ahli zimma za mu ga mafarin abin da yadda shari'a ta tabbatar da shi insha Allah mun karanta aiko mun karanta Umar bin Abdulaziz ya ce ma gwamnan shi ka karbi wajen ushuru ahli zimma waɗanda suke kai kawo su shiga Masar shiga menene da menene a karbi ɗaya bisa goma wurabin ɗaya bisa goma قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبت من الحنطة والزيت نصف العشر سيدنا عمر ينا كربا أوجد النبت وإذا متانين cikin أجم matsayin su yanzu sune waɗanda suke Masar ana ce da su me akbat akbatu Misra kenan ba musulmai ba ne to ga abin da ake karba wajen su nisfal ushur mana ushuru din sai an raba shi rabin ushuri ake karba a wajen su yuridu bi zalika me yasa sayyidina umar yake yin haka yuridu an yakthura alhamlu alhamlu ila almadinati yana son a yawaita kai abubuwa dukiya a madina kenan ana karba ana kaiwa ana karba ana kaiwa mana madina za ta samu za a samu tattalin arziki ويأخذ من القطنية العشرة القطنية كما عندما كي بياني ما تشجع قطنية صابة أهزين دا أكي دا أكي أمباني رسو شيء كما شيء كربي أشري لا يبيس قوما كينا وان شيء كربي لا يبيس قوما شيء ما سي أرباش أما وان سي كربي لا يبيس قوما شيء أشري كينا قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد annahu qala yace kuntu ghulaman amilan ma Abdullahi ibn utba ibn mas'ud na kasance yaro muna aiki tare da abdullah dan utba dan mas'ud ala suqil madina a kasuwa a cikin madina aka sa suka zamo ma'aikata kenan masu kula da kasuwa sarkin kasuwa ko wakilin kasuwa ko menene fi zamanin umar bin al-khattab zamanin sayyidina umar fakunna na akudu minan nabati al’ushira mun kasance muna karban ushiri a wajen nabati ƙala wa haddasa ni ya haya an malikin annahu sa'alab na shihabin ala ayyi wajihin kana ya akudu umaru ibn al-khattab nabati al’ushira aka ce tun me yasa sa umar ke karban ushira wajen nabati annabati me yasa akan me mecece hujja فقال ابن شهاب sai muhammad bin shabi zuhuri ya ce kana zalika yi ukhazu minhum fil jahiliya aka ce a tun lokacin maguzanci jahiliya haka ake karba a wajensu fa alzamahum zalika umar bin al-khattab sai umar bin al-khattab ya ce to su ci gaba da biya tunda ba su da wani amfani da suke amfanar da daular musulmai duk daular musulunci sai wannan abin da ake karba a wajensu musulmi kuma ana karbar zakka a wajen shi an fahimta babu shira sadaka wal audu fiha babin da ya zo na mutum ya sai sadaka ko zakkar da ya bawa wani ko ya shine wal audu fiha ka ba mutum zakka ko sadaka saniya ko tinkiya ko buhun shinkafa ko menene sai kaga yana bukatan kudi zai sayar zai sayar din nan zai karya ne ya sayar za ka iya saya ka ba shi sadaka ko zakka ko kyauta sai kaga kudin yake bukata zai sayar in zai sayar ko zai karya ne ya sayar kana da kudi hannunka za ka iya saya قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول يتي ناجي سيدنا عمر بن الخطاب ينا فدرتشيوا حملت على فرس عتيق في سبيل الله حملت على فرس عتيق في سبيل الله يتي نابا صدقة دوكي أهو أجياكي fi sabilillahi ya ba da sadaka kenan atiq ma mana atiq eh tsoho tsoho mutanahi almutanahi fil farahati wal jawda haka ce atiq wanda mai abu mai kyau ke ya kai matuka a cikin kyau qala sahibul ayn atakatil farasu ta atiku iza sabakat wa farasu atiku ra'i'un wa yuqalu li kulli mutarahin fil jawda atikun wa tulifa akin aka ce atik kai abin da ka saba aka ce wa tawsu bai tawli wal atik ma mana atik tsohon gida eh to sayyidina umar in zai bada sadaka zai nemi tsohon abu da zai bayar ko mai zai bayar mai kyau zai bayar to shi ne sai aka ce lima summiyatil ka'abatu bil baitil atiq me yasa ake kiran ka'aba da al baitil atiq hal li hadha aw li ghayrihi min annahu u'tika min al jababira an anta ka'aba daga jababira masu jabberanci basu isa su taba ka'aba ba aw u'tika min al ko an yanta ka'aba da duk inda aka mana bata nutse ba aw liqidamihi ko ko a saboda dadewan ka'aba wa kadhalika ikhtalafu lima summiya abubakar atiqan sun kari juna ilimi dan me ake kira sayyidina abubakar al-atiq hal li husni wajhihi wa dan kyan fuskarsa ne wa liqidamihi fil khair ko saboda ya daɗe a cikin aikin alkhairi auli itqihi minan nar ko kuwa dan an yanta shi daga barin wuta auli sharafihi ko don da darajarsa da ɗaukakarsa auli ghairi zalika me yasa aka ce ba abubakar a teke duk wayannan zai zai yi a cike ne to shi yasa baitul atik gida mai daraja mai ɗaukaka wanda ya fi komai to shi da sai mu dawo sayyidina umar ya ba da doki atiq بما نفسر العتيق هنا مي كو مي كو مي درجة دليلي اي آه،, آه ان جرما للي ne zama mai kyau mai daraja eh ya hada آه. قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله wa kana rajulun lazi huwa indahu a wanda aka baiwa sadaka din sai to zartar da wannan abin bai kula da shi ba fa aradtu an ashtariyahu minhu sai na ga barana sai abin don na kare mutuncin wannan dokin wazanantu annahu ba'i'uhu bi rukhsin sai na zaci cewa ai zai sayar ne araha an ba shi doki mai daraja mai kyau shi kuma yana bukatan kuɗi ya je zai sayar araha dole wanda ya bayar zaka ji zafi dokin kai ka san shi zai kaza kuma ka san in za a sayar da shi za a karya shi ne a sayar da rabin kuɗin shi sai ka ji zafi to me zai hada na sai dokin altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzon Allah yace la tashtarihi wa in a'takahu bi dirhamin wahidin ya ce kada ka saya ko da dirhami ɗaya ko kwandala ya ce ka kawo karba kar ka karba fa inna al'aida fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi an fahimta qala wa haddathani yahya an malikin an nafi' an Abdullahi bin umara anna umar bin al-khattab hamala ala faras fi sabilillah fa arada an yabta'ahu فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال la tabta'ahu wa la ta'ud fi sadaqatika manzo Allah ce kada ka saya kada ka koma a cikin sadakar da ka bayar Ma'ana in ka saya ma ka bada kudi kuɗi ka karba Ma'ana ka warware sadakar da ka bayar ke haya su ila malikun an rajuli to kaji abin da imamu Malik wannan fatawa ta imam malik ta sha tana da bambanci kaɗan da wannan magana da muke yi ka sayar mashi ne ka ba shi sadaka ne sai ka ga yana so ya sayar za ka saya ko ba za ka saya ba wannan kuma ka ba shi sadaka ne sai ka ga wani ya zo da abin yana sayarwa ko sayar masa ya yi, ko kyauta ya ba shi ko shi ma sadaka ya ba shi ba dai hannun wanda ka baiwa ka gani ba an fahimta shi yasa za ka ga fatawun imam malik akwai tsantsi ne a ciki eh qala su ila malikun an rajulin tasaddaqa bi sadaqatin an tambayi imamu malik imamu darul hijira dangane da mutumin da yi sadaka fa da ma'a ghairi allazi tasaddaqa bihi alayhi biha alayhi tuba'u sai samu abin da ka bayar sadaka din sai ga wani ya zo da wannan abin yana sayarwa a kasuwa ba wanda ka baiwa sadakan ba a yashtari ha za ka iya sayan abin faƙala malikun sai malikun ya ce tarkuha a habbu ilayya e, ina mana tarkuha a habbu ilayya abin da dai ne nake gani ya bari kada ya saya saboda akwai bambanci ko eh naka duba asalin naka duba asalin shari'a matsala ce tana bukatar bincike wannan ka bashi sadaka sai wani daban ya zo watakila ya tsayar mishi ne ko shi ma ya ba shi sadaka ne ko ya tsayar mishi ko ya ba shi kyauta to ai ba hannun da ka baiwa nan zaka saya ba kuma wani ne daban ya zo zai sayar zaka iya saya shi ne imam maliki ce ni dai ina ganin mutum ya yi karfin hali ya bar abin shi ne ya fi kaga bai ce bai haramta ba bai karfafi gwiwanka ka saya ba in ba haka ba manzo Allah ce kada ka koma a cikin sadakar da kai imam malik zai ce a habu ilayya saboda wannan akwai bambanci an samu ɗan bambanci kaɗan an fahimta babu man tajibu alaihi zakatul fitri babin da ya zo wane ne yake wajaba a kan shi ba da zakka zakkan da kai na azumi kenan قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر وينا فتد الزكاة نيارنسا da suke wadin kura da khaibara suke aiki suke masa aiki mana ba wai 'ya'yan shi da ya haifa ba ke gilmanihi ko yara ko 'yan aiki ko menene da menene ko bayi ko 'yan aiki ko menene to in ya zama ɗa'ya'ya ne mana haihuwa to min babil aula kenan a fitar musu an fahimta قال وحدثني عن مالك أن أحسن ما سميت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر إمام مالك يتي abin cikin abubuwan da na ji maganar da ta fi min kyau ita ce annan rajula yu'addi zalika an kulli man yadmanu nafaqatahu wai mutum duk wanda ke karkashin ka kake ciyar da shi zaka fitar masa zakan da kai an fahimta ma'ana matanka kenan da 'ya'yanka da bayanka da waɗanda ke karkashinka kai ke ci da su za ka fitar musu an fahimta wala budda lahu min an yunfiqa alaihi wanda suke maka aiki kuma lallai ne kai ke ciyar da su to in lokacin zakafi da kai kai za ka fitar da naka ka fitar musu. masu warrajulu yu'addi an mukatabihi mukatabihi wai mutum zai ba bawanka da ka karya masa fansa je ka ka kawo kaza ka zama ɗa ko ka biya kaza ka zama ɗa ya fara biya ko zai fara ko bai fara bukatar kenan bawa da ka karya masa fansa kai je ka kawo naira dubu goma ka zama ɗa ko ya kawo ya karba ko ya yi yana biya a hankali har ya cika imam malik ya ce in lokacin zakafi da kai kai za ka fitar masa wa mudabbarihi mudabbar ne wanda ka ce bayan rai bayan rayuwa ta ka zama da ko bayan kaza ka zama mudabbar da shi ma tun da bai riga ya fita karkashin ka ba zaka ba zaka fitar masa zakkan fidda kai wa raqiqihi da bawansa kullihim ga'ibihim wa shahidihim wai dukkansu wanda ke a wajen ka gari ko waɗanda suke sun fita sun je fatauci ko sun je noma ko sun je maka wani abu man kana minhum musliman wanda yake musulmi wa man kana minhum litijaratin aw li ghairi tijara wanda yake kasuwanci yake maka ko ko a'a wani abin da bai ke maka kamar noma kaman wani abin wa man lam yakun minhum musliman amma bayinka ko kuwa waɗanda suke maka aiki in ba musulmi bane fala zakata alaihi fihi ba zakka ba sai ka ba da zakkansa ba قال وقال مالك في العبد العابق إمام مالك يتي تباوان كده يفندر يجوجي يجوجي مكفا إمام مالك زي بعرف فتوى أفتر مش زكام في الدكي إن في العبد العابق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أي أنا إمام مالك ara an yi zakiya anhu ya ce bawan da ya fandare ya gudu in bai jima ba bai dade ba da rabuwa da kai kuma ka san inda yake ko kuwa a'a kana kyauta zato zai sake dawowa ko ka san inda yake ko baka san inda yake ba wa kanat gaibatuhu qariba rabuwa da kai da ya bai jima ba wa huwa yarju hayatahu wa raj'atahu yana kyauta zato wannan bawan yana raye kuma zai dawo to ya ce imam malik ya ce fa inni ara fatawan imam malik kenan an yi zakiya anu ka ba da zakkan shi wa in kana ibaquhu qad tala wa ya isa minhu da ya fandare ya gudu ya tafi din ya dau lokaci kuma ya yanke kauna cewa wannan bawan da ya tafi kenan ba ba alaman dawowa fala ara an yi zakiya anhu imam malik ya ce ba na ganin za a fitar masa zakkan kono zakkan fidda kai wa'annan manya-manyan fatawa imam malik ya buga yake faɗa insha Allah za mu gaba kitabun zakat yau da za ka je ka zauna ka mai da hankali tun daga farkon kitabun zakata har zuwa inda aka kai ka ciccire fatawun imam malik za ka zama babban malami cikin fatawa game da zakka magagaru masu tsada imam malik yake kawo e eh. qala malikun imamu malik yace tajibu zakatul fitri ala ahlil badiya yace zakkan fidda kai wajiba ce akan mutanen ƙauye kama tajibu ala ahlil qura kamar yadda take wajiba ce akan mutanen karkara wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farada zakatul fitri min ramadana ala nasi shi malamai suna cewa imam malik yana da tsananin dukka fil istinbat yana da hangen nesa yana da tsinka yana duk abin da sai ya yi kalli duk kowane bangare na matsala sai ba da fatawa قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول ya ce ya ji sayidina abu sa'idin al-khudri yana fadar cewa kunna nukhriju zakatar fitiri sa'an min ta'amin ya ce mun kasance muna cire sa'an sa'i ɗaya min ta'amin to me ake nufi da min ta'amin huna ya ce min hinta hinta nau'i ne na mai na alkama ya ce wannan shi suna ne khas da wannan eh, abincin au sa'an min sha'irin ko sa'i ɗaya na sha'ir aw sa'an min tamrin ko sa'i ɗaya na dabino aw sa'an min aqitin ko sa'i ɗaya na cikwi aw sa'an min zabib ko sa'i ɗaya na zabib wa zalika bi sa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace da sa'in da manzon Allah ya kayyaje ake fitarwa abinda za a fitar kenan قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا إلا التمرة أكتشي عبد الله بن عمر إن زي فتر زكاة زكاة في الدكاي دبينو يكي فتروا إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا yace sai dai su ɗaya ya fitar da sha'ir me bambanci tsakanin fitar da dabino da sha'ir Eh? wai dabino abinci da ana bashi zai kasafta a ci a koshi a fita zuwa sallar idi sha'ir shinkafa masara menene gero dawa ko ka kara mishi aiki in ba shi da kudin da za a surfa in masara ce shi an surfa in ba shi da kudin surfe kuma fa rannan ba zai ci abinci ba kenan sai an surfa sai an nika sai an yi tuwo da miya masara ta fi komai arha amma a kashin gaskiya ta fi komai kuma tsada shinkafa aka dora kan wuta aka zuba mai sai a yanyanka albasa ciki a ci ba haka bane ba to amma masara kuwa fa sai an surfa sai an nika sai an tuka tuwo sa'an nan kuma tuwon a yi masa me to ka gani ku talaka ya shiga uku ya shiga wahala kenan shi yasa shinkafa ta fi matalaka arha yanzu kenan to shi yasa yanzu in mutum na so ya fitar da zakkan da kai me ya kamata ya fitar to shinkafa ko me hmm? da masara sai da me kuma dabino a mutanen kano abinci dabino abinci ne wajensu eh to in za ka baiwa Allah abu sai ka bashi mai kyau wala tayammamul khabisa walastum bi zihi illa an tughmidu zofi in za ka baiwa Allah sai ka ba mai kyau lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna tun fi komin shai'in fa inna Allah bihi alim shinkafar kasar turai shinkafar waje na nan jibge gida shi ake dafawa gidan ana ci amma aka ce gobe azumi zai kare shi a ce a jiya sau masara a fit da kai sai a jiya a sau masara ana aunawa masara ko gero gero gero abinci ne? la'a kunu ake da gero ne abinda ake so tunda Allah ya yalwata maka ya baka arziki kai gidanka tun daga farkon shekara har shekara ta kare masara ma ba za ta bi kofar gidanku ba to kai ma sai kai karfin hali ka yi lissafi mutum nawa ne a gidanka sai ku ce da shinkafa irin wacce kuke ci ku bayar amma ka ce kuna cin shinkafa amma a kawo masara a auna a je a ba talakawa ai an ba su wahala kenan ku. fi sabilillah duk wanda ka ba masara sai dai shi ma ya je sai da karbi kuɗi amma shinkafa kuwa fa in ya ɗora kan wuta shinkafa ta nuna ko ya zai iya cinye sa gishiri amma masara sai ayi yi wahala tukun a ci talaka kuma ba shi da kuɗin da zai yi wannan wanda duk Allah ya rufa ma asiri ya hore masa sai ka cire irin abin da kake ci sai ka bayar ka ba Allah mai kyau shi shine mana wala tayammamul min minhu fi kuna walastun bi akhidhihi illa an tuqbidu fihi kada ka ba da abin da kai da za a zo a baka shi sai ka rufe ido Ba ka so ka gani ma kana karba saboda ba abu ne mai kyau ba to Allah shi ne ya baka kuma Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku taba samun nagarta ko aljanna ko alkhairi ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna la mimma takrahuna ku ciyar daga abin da kuke so kuna jin daɗin shi ranka na so ka cire ka baiwa Allah saboda Allah zai musanya ma fiye da abin da ka bayar an fahimta to azim eh dangane da waɗanda za a eh. da eh? da da abin da maliku ya faɗa Da abin da maliku ya faɗa wannan babu zakka da ake yi bayan da za a yi yi karatu kana tashi ka je ka aje littafin shi sati mai zuwa ka zo wai ka samu ilimi wallahi matsalolin da muka tattauna a cikin zakka a nan da imam malik da fatawan imam malik imam malik ya bi hanya ce ta adalci hanya ta adalci da insafi yake ba da fatawa in ka bi shi za ka zama babban malami a cikin babin zakka ba abin da ya bari komai ya faɗi ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza da za ka je ka bi a hankali ka fassara da hausa ko da menene ka sake bi ka ciccire matsalolin ka aji ka zama malami kenan kai ma an fahimta in ba haka ba za ka yi karatu za ka karanta komai a karanta dai za ji ajiye ne har abada ba za ka ta zama malami ba قال مالك إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا كو تو سي إمام مالك يتي قال mun kai mun. mun yi rigakafi muka ce duk inda aka kira maliku rahimahullahu ta'ala da to amma ba kawo nan ba shi ne qala maliku imam malik ya ce wal kaffaratu kulluha duk kafara da zaka yi in kai rantsuwa a ce kai kafara in kai sha azumi a ce kai kafara in kai kaza ka ce kai kafara to da wane irin mudu ake awon kafarorin wa zakatul fitiri wa zakatul ushuri da waɗanda ake karban ushura waɗanda suke noman da za a karba ushuri a wajensu kullu zalika bil muddil asgar duk wannan da muddin nabi za ka auna saboda me sai ya ce muddin nabi sallallahu alaihi wasallam illa zihar shi rantsuwa rantsuwan zihari fa innal kaffarata fihi bi muddi hisham wa huwa al muddul a'zam muddu hisham shine yafi girma kenan ko نمي نبوغجي آآ آه، آآ آه. زي زي يشيو إيه أنا بوغجي هكا كيس إيه إيه سبو دا أيها الشيء زي بيا بمبنجي دكي سكاني شيء دمد النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو المد الأعظم أي الأكبر مد مي جرمه واختلف في, annahu. أنه aka ce shi wannan muddin muddi ɗaya ne da biyu bisa uku na muddin nabi sallallahu alaihi wasallama aw muddani wa zalika littagliz ko ya kai muddi biyu me yasa aka faɗi haka aka ce ai an gallaza ne saboda abin da kai din nan ba mai kyau bane shi aka gallaza maka uku ba an fahimta to dangane da wannan awo da suka bayar ya kai na bogaji ko ya fi ko daidai ne bai kai ba eh, to shi yasa ba a saurin yanke hukunci an fahimta babu waqti irsali zakatil fitri babin da yazo na lokacin da za a bada zakkan fidda kai din yaushe ne قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة أبلا عمر yana cire zakan da kansa ya aika inda ake tarawa kwana biyu ko kwana uku kafin sallah ke ma'ana in mutum ya fitar da zakkarsa wannan lokacin ya yi amma abin da aka fi so safiyar daren sallah zuwa safiyar sallah kafin a je idi قال haddasa عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر imam malik ya ce shi ya ga manyan malamai suna zan fitar da zakatul fitiri idza tala al-fajr min yawm al-fitri bayan al-fajr ya keto ranar sallah kenan kabla an yaghdu ila al-musalla kafin su je masallaci ma'ana abin da yafi kenan daga daren sallah har zuwa safiyar sallah kafin a fita zuwa masallaci abin da yafi kenan amma zaka iya bayarwa kwana biyu ko uku kafin mm, ranar sallah kenan kamar yadda Abdullahi dan Umar yake yi an fahimci wannan matsaloli to bayan sallah kuma fa bayan an dawo daga sallar idi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta za a bayar amma aka ce akwai bambanci tsakanin wanda ya bayar kafin sallar idi da wanda ya bayar bayan sallar idi me bambanci suka ce wanda ya bayar kafin sallah manzon Allah ba shi garanti fa inna ha sadakatun maqbula amma wanda ya bayar bayan sallah sadaka min sadaqat in Allah ya ga dama ya karba an bai ga dama kare karba amma kafin sallah ya an ba da garanti an fahimta eh ba zancen kurewa ba ne ya aka yi lokaci ya kure zanci ba zancen kurewa ba ne abin da ake nufi shine zakkan fidda kai mutum zai bayar sai lallai sai hatsi sai abinci ko in ya bada kuɗi ya kiyasta kaza zai kama ya bayar zakar ta yi ko ba ta yi ba eh a bada abincin shi ya fi ko a ba da kuɗi maimakon abincin eh eh ba lalle ta ina ruwanka ba dai ka ba shi ba eh, ita ka ba shi abinci lalle da ya ci in ya je ya sayar fa eh? ya karbi ga shirin suna ana sayarwa to sai malamai suka ce abin da aka fi so yadda aka aka shar'anta din a bada abinci din da aka farfada imam abu hanifa ya ce in ka fitar da kuɗi ya yi wani ma suka ce yanzu halin da ake ciki ka bashi kuɗin ma ya fi da ka bashi abinci eh? ma'ana saboda halin rayuwar mutane yanzu eh, abincin ma an ka bashi sayarwa za shi ya yi, ka bashi abincin abinci ba abinci ne ba abinci ne da zai ba dabino ne ba burodi ba ne. ba gurasa ba da zai ce sha ruwa ya je a'a abinci ka bashi da sai ya nemi kuɗin da zai sarrafa abincin tukun ya iya ci kamar masara kamar dawa kamar gero kamar waɗannan abubuwa duka aiki ka ƙara mishi an fahimta to shi yasa wasu malamai suke gani yanzu a ba mutum a yi lissafi ga abin da ya kama a ba shi kuɗin shi ya fi amma da malamai suna cewa a fitar da zakkan yadda me yasa suke suke kakaucewa suka ce ai yadda ake fitarwa din nan in aka dawo ana fitar da kuɗi wancan ma'anan za a zo a manta da shi kamar da imam malik in matsala ta tashi sai ce haka na riski mutanen garin mu madina suna yi menene me kuka gada daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sai je gida ya dauko abun awo ya ce haka na gada wajen ubana Uba na haka ya gada wajen uban shi haka wane ya ga har zuwa sahabai har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina kenan to shi yasa suka ce duk awo da za a yi shekara ta kewayo a ga nabi an yanyan an zo ana ta sayarwa nabi da sa'i da menene da menene shi ma yana cikin shi'arud din yana cikin alamomi na addini yara da za su tashi za su ga su ma haka za su gada ana yi amma in kowa aka daina wannan ana ba da kuɗi wannan matsalar za a zo a manta da ita saboda ba su gada ana yi ba an fahimta tushe sa ya saura gare ka kai da zaka bayar in ka ga halin wanda zaka ba din ya fi bukatar kuɗi sai ka ba shi kuɗi in ka bayar ya yi an fahimta eh? me ya me ya fi so e to wannan sai duba me ya fi shinkafa ta fi doya daraja ai ba haka bane ba sai ba da shinkafa eh. da aka ce min hibbu na la min ma an ta. abinda kuka fi so watakila kai ne kake sha'awar doya sauran mutane gidan ma kai ke sha'awar doya sauran sun fi so shinkafa ba haka bane ba ala malikun lokacin fitarwa aka ce kafin sallah da kwana biyu ko uku ko ranar sallah da asuba lokacin alfijir ya keto ko cikin dare kafin mutane su je sallar idi ala malikun wa zalika wasi'un insha Allah ya ce ai ba damuwa matsalar tana da yalwa an tu'adda qabla al-ghuduwi min yawm al-fitri wa ba'dahu kafin ka je idi ka bayar yayi ko bayan idi ka bayar yayi yayi cewa ka sauke nauyin shari'a a kanka amma akwai bambanci tsakani wanda ya bayar kafin sallah manzo Allah ce fa ha sadaqatun maqbula wanda ya bayar bayan fa ha sadaqatun minas sadaqat babu mallata la alaihi zakatun fitiri, babin da yazo suwa ne baya wajabta akan su su bada zakan zakan fit da kai قال حدثني يحيى laisa alan ليس على الرجل في عبيد عبيده باوانك ذاك فتر مسكو shi kuma bawansa da yake mallaka ba hakkinka ka da ka fitar mishi zakka ba shi zai fitar mishi sai ka kai masa mana sai ka kai masa sai ka mai kai masa laisa ala rajul fi abidi abidihi wala fi ajirihi ko wanda ka dauke shi ko dago aiki ba karkashin kai ke ba ba kai ke ciyar da shi ba wala fi raqiqi imra'atihi ko bawan matarka ba dole ne kanka ba kai ke ci da shi ba zakatun ba wajibi bane akan ka ka ba su zakan fidda kai illa man kana minhum yakhdimuhu wala budda lahu minhu sai dai cikin waɗannan mutane wanda yake maka hidima dole lallai ne sai da shi tafi rayuwar za ta shi ke ma hidima to yanzu ya zama lallai ka fita mishi zakka fatajibu alaihi wa laysa alaihi zakatun fi ahadin min raqiqihi alkafir yace bayanka waɗanda suke kafirai bawa kafiri ba wajibi ne akan ka ka fita mishi zakka ba malam yuslim matukan bai musulunta ba amma in ya musulunta ya zama musulmi to za ka fitar masa litijaratin kanu aure gairi tijaratin haza akhiru kita abuwa zaka matsaloli masu matukan muhimmanci imam malik ya tattauna su a ciki in za ka ɗauka nan ka ɗauki mazhabin maliki kai tsaye daga imamu malik kenan ba ja ba menene da menene ko malamai da suka tattauna imam malik sai an jinjina mishi fa malamai suka ce hadisan da ake kawowa nan akwai mursalai akwai munqati'ai akwai kaza kaza kaza kaza duk baki daya aka tattauna to imam malik yana kawowa ai imam malik ba ma'asumi bane a ce duk abin da ya faɗa duk hadisin da ya rawaito za a dauka sai malamai suka tattauna suka ce ba ma'asumi bane amma malaman da suke nuqadil hadis ai ba su fi shi ba ba ijtihadi suke yi ba ijtihadi suke su bayyana ra'ayinsu suka ce imamu malik shi ma ya isa ya bayyana ra'ayin shi kan duk wani mai riwaya har aka ce duk wanda imamu malik ya rawaito hadisi a wajensa ya shige ma a bincike shi kasancewa imamu malik ya rawaito hadisi a wajensa ya wanke shi an fahimta tushe sa aka ce wa'annan matsaloli manya-manyan malamai malikiya sai suka bi duk hadisan ƙurin hadisi saba'in da bakwai ne ko da aka ce imam malik ya rawaito su akwai mursali akwai munkati akwai mudali akwai mudallas akwai mu'allaq duk suka fito su baki daya to malamai ai sai suka ce asbabu raddil hadis sababban da ke sa ake karban hadisi sun kasu kashi biyu إما مردود لسقط سوني وإنن دمكي فدا نعم. أو مردود أو مردود لطعن والمردود لسقط خمسة أنواع وإن دا أكشي أنسى مجيبي أشكين سندين سونك سونك سجدا بير المرسل المنقطع المودل المدلس المعلق سونك شيء وإن دك illan da ke ciki illoli ne masu sauki dalili in aka rawaito hadisi mursali sai aka rawaito wannan hadisi wata hanya kuma mursala suka ce yana ya nuna cewa hadisin na da asali za a ɗauka aiki wannan ya karfafi wannan kenan wannan ya karfafi wannan to haka waɗannan guda biyar duka amma mardudun lita'anin wa yanqasim ila ashrati aqsamin khamsatun tata'allaqu bil adala wa khamsatun tata'allaqu bid dabt guda goma ne guda biyar ta danganci adalci ne shine makaryaci ko na ke tuhuma da karya ko fasiki ko dan bid'a ko wannan jahala su ne suka fi tsanani an fahimta sa'an nan guda biyar kuma sun danganci dabt wahamun mana wahami mana fushil galat sahi alhamis wa'annan su kuma guda biyar in ka hada wannan biyar biyar guda goma kenan su ne mardudun lita'anin mas'alar suna da wahala in aka samu hadisi mardudun lita'anin wa sababu ta'ani kana kaziban in ya yi hanya dubu da irin wannan hanyar kazib kazib kazib wani ba zai karfafi wani ba an fahimta suka ce misali mutum ne ba shi da lafiya kulera allah ya kiyaye in ya yi mutum dubu ba za su iya daga wannan teburin ba ne mardudun li kenan amma mardudun li alirsal al’idar wa'annan sai a ce mutum ne zazzabi ya kama shi shi kadai ba zai iya daga teburin nan ba sai aka samu irin shi guda biyu ko ɗaya kamanin ɗaya kamanin aka ce za su iya dagawa to suna da amfani kenan amma wancan in hanya ta yi dubu tunda akwai makaryaci a ciki wani ba zai amfani ba dukkansu ba za a karba ba an fahimta to shi yasa muka zo hadisan da yawa muna gani a ce fi in fita ai zuhuri bai hadu da nana hafsa ba zuhuri ya ce nana aisha ta ce ko hafsa eh, malamai ce ai fihi in fita لأن الإمام الزهري لم يلقى عائشة ولا حفصة فكيف يقول هذا الكلام amma duk malaman da suka sharha muwatta ba wanda ya fitar da wa'annan hadisan ya jefar da su an fahimta ka san muwatta malik ke hannunka cikin littafin hadisi ba littafin da aka masa hidima manya-manyan malamai kamar muwatta kuma duk manya-manyan malaman imamul bukhari imam muslim ba su ne jigo ba su ne kan gaba ba in suka zo babi in suna da hadisi ta hanyar malik da shi suke farawa saboda darajar shi imam malik ba ba wasa ba wasa eh, eh. kitabu siyam littafin azumi babu ma ja a fi babin da ya zo da bayanin ganin wata dan a ɗauki azumin watan ramadan ru'uyatil ganin wata walaisa zalika wala yalzamu min zalika anna kulla muslimin yara hilal an fahimta kamar yadda zai zo yi bayani insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال شيء منظر الله صلى الله عليه وسلم يا مغانا أو وتر أزمي سيتي لا تصوموا حتى تروا الهلال لا تصوموا حتى تروا الهلال مسألة لي بيو سن هدنا kada ku yi azumi har sai kun ga wata kada ku yi azumi dukkanku har sai kun ga wata dukkanku eh dukkanku wa zai ga wata to makaho fa ba lalle ba ne ba la ta sumu dukkanku kenan ake magana kullu fardin min afradil muslimina in an ga wata dole ya tashi da azumi hatta tarawul hilal la yalzamu min zalika anna kullu muslimin la budda wa ayyara al-hilal bi an fahimta kada ku yi azumi har sai kun ga jinjirin wata wala tuftiru hatta tarahu kada ku aje azumi har sai kun ga jinjirin wata to sai kuma ya ce fa in ghumma alaikum in aka samu girgije aka kasa ganin wata saboda me an samu girgije kenan ko faqduru lahu ku cika lissafi ma'ana zai zo ya ce wata kwana 29 ne in aka yi azumi aka kai kwana 29 aka ga wata sai a sha ruwa in aka kai 29 ba a ga wata ba sai a cika lissafi ya kai 30 li'an al-qa'ida fi shari'atul islamiyya haka hakaza wa hakaza wa hakaza wa haka za wa haka za wa haka za ba haka bane ba 29 ko 30 duk wata ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan shi yasa in an yi azumi kwana 29 aka ga wata wata ya cika gobe sallah in aka yi 29 ba a ga wata ba sai a cika lissafi gobe azumi an fahimta Ala وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي الشهر تسع وعشرون غواري غواري كينكو maimako a yi haka ashaharu haka za wa haka za wa haka za sai ce ashaharu tis'un wa ishiruna haza nassun qati'un fi mahallin niza'i kenan wata kwana ashirin da tara ne fala tasumu kada ku ɗau azumi hatta ta raul hilala sai in kun ga jinjirin wata cewa wannan watan ya cika 29 ko 30 wala tuftiru hatta ta rauhu kada ku aje azumi har sai kun ga jinjirin wata fa in gumma alaikum faqduru lahu faqduru lahu malamai sun yi magana iri iri abinda nasoshin bayani nan suka bayyana shine ne in aka samu girgije a cika lissafi magana ta kare in ba a samu girgije ba 29 aka ga wata wata ya cika to me kuma to me ke da rigima kuma a cikin wannan yanzu ma ya an daina rigima ko ko ana rigiman dauka azumi yanzu a ina babu kaɗan ma babu kaɗan kai ne kake yi ko kai ne kake yi ko a la ibrata wannan ba ba za a yi lakari da ba matsalar da ba a samu yansu mutane sun abin nan ba a ci eh. eh an samu me sauki hau قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدد فإن غم عليكم فاكملوا العدد أي العدة ثلاثين أقول تقول تقولنا مغانا إيه وكاكونا يبدو نسكنا فاقدروا له أنا وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أن الهلال رؤي في زمن عثمان بن عفان بعشي zamanin sayyidina usman lokacin azar sai aka ga wata bayan zawali falam yuftir usmanu hatta amsa wa ghabat shams sayyidina usman bai ajiye azumi ba sai da aka yamma ma'ana wannan watan ba watan jiya an fahimta watan gobe kenan da daddare za a gani shi mana la'ibarta ba za a yi la'akari da an ga wata da azahar ba yaushe ne ake binciken wata lokacin faduwar rana shi ne lokacin da ake binciken wata ke samitu قال يحيى imamu malik يقول امام مالك يجي ya ra hilala Ramadana wahadahu, mutum ne. shi kaɗai ya ga watan azumi kuma tabbas ba shakka ba ne ya ga watan azumi annahu ya sumu li'annahu wa la yanbaghi lahu an yuftira yace zai tashi da azumi ko da ba a garzi ba saboda bai ana ganin bai dace ba ya sha ruwa yana sane da cewa yau cikin azumi ne wa huwa ya lamma na zalika yau min ramadan qala wa man ra'a hilal shawwal wahdahu fa innahu la yuftiru ya ce wanda ya ga watan shan ruwa watan shawwal shi kadai ya ce kada ya aje azumi li'annan nasa ya tahimuna ala an yi fitar minhum man laisa ma'amunan ya ce mutane za su zarge shi za su yi mishi tuhuma cewa ba shi da amana wa ya kuri ula'ika iza zahara alaihim kadra ainihin hilala wa man ra'a hilala shawwal naharan fala yuftiru wa yutimmu siyama zalika yace duk wanda ya ga wata da rana ba da yamma ba kada ya karya azuminsa fa inna ma huwa hilalul lailati allati ta'ati ma'ana waraka muga wata ko da azhar muka ga wata ko da shabi muka ga wata yace a'a wannan watan ba na jiya bane balle a ce mu yau ba azumin mu sai mu aje azumi to sai mu ci gaba da azumin mu wannan watan wata ne da zamu mu ya kamata mu ganshi bayan rana ta fadi in rana ta fadi aka ga wata watan yaushe kenan gobe kenan قال يحيى وسمعت مالكا يقول يتي ناجي امام مالك yana fadar cewa idza sama nasu yawmal fitiri. in mutane suka yi azumi ranan sallah Wahum hum yazunnuna annahumin min su kuma suna zaton cewa yau cikin azumi ne فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤيا قبل أن يصوموا بيوم suka samu amintaccen mutum. ya zo ya ce ai an ga wata jiya gashi ko kuma kuna azumi har war haka har da azhar har la'asar wa anna yawmahum zalika ahadun wa thalathuna a lissafi fa yau kwana 31 kenan kuke kuma kwana 31 ranar sallah kuma ba azumi ranar sallah to ya za su yi fa innahum yuftiruna yace shi su karya azumin a fa innahum yuftiruna sai su sha azumin wannan azumin ko sun karya ko ba su karya shi babu shi don ba a yin azumi kwana 31 fi zalika yau ayyata sa'atin ja'ahumul khabaru duk sa'an da labarin ya zo musu sai su karya azumi. ghaira annahum la yusalluna salatal idi sai dai rannan ba za su yi sallar idi ba tunda labari ya zo musu da azhar ko la'asar in kana zalika ja'ahum ba da zawalin shamsi